Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. ‘Yan uwana musulmi ɗalibai na wannan babban makaranta a Northwest University a wannan birni namu na Kano, Najeriya. Barkanmu da wannan safiya da kasancewa tare da ku a wannan babban masallaci na Juma'a don gabatar da nasiha da za ta taimaka mana ƙwarai. a rayuwarmu da kuma rayuwarmu ta ilimi a dunkule um, topic din da za a tattauna a kai da za a yi magana a kai shine abu ne da ya shafe mu ko ya shafi 'ya'yanmu ko ya shafi 'yan uwanmu ko ma ya shafi future mustaqbal din rayuwarmu shine illoli da ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi suke jawowa a rayuwar ɗan adam da kuma shaye-shaye waɗanda ɗan adam ka iya yi don biyan wasu bukatunsa na duniya ko da niyyar samun hutu ko kwanci hankali a nasa tunani ina jin waɗanda suka shirya wannan topic ɗin sun lura da muhimmancin kare lafiyar ɗan adam duk lokacin da ake magana akan wannan to kama ana so a bawa lafiya da gangan jikin ɗan adam kariya ta musamman ta yadda za a iya cin moriyar jikinsa moriyar ƙwaƙwalwarsa moriyar rayuwarsa saboda duk wanda yake ta'amuli da irin waɗannan kayan shaye-shaye da miyagun ƙwayoyi ko ma yake rayuwa da wanda yake yi to zai cutu ba ƙaramin cutuwa ba idan mata ce in Allah ya jarabe ki da miji mai shan kwaya ko mai ta'ammuli da kayan shaye-shaye to wannan kwayar ita za ta cinye mai kudin cefananki ba lalle ki samu biyan bukata a tattare da shi ba ga ba lafiya idan kuma ɗalibi ne yana karatu ya rungumi wannan fitina to ya kawo kansa tiket na rushewa kafin wato shekarunsa su ƙare idan yaron gida ne ya cutar da iyayensa ya kuma zalunce su kuma ya shiga hakkin abokanan zama da makota uwa uba kuma ga fushin Allah tabaraka ta'ala a tattare shi shi Allah ya yi mana ni'imomi da yawa mu a matsayinmu na 'yan adam amma ni'ima ta lafiya tana daga cikin ni'imomi masu muhimmancin gaske da ya kamata wallahi dan adam ya tsaya kula da kun duk da kukan ku a zaune a nan wallahi lafiya ce ta kawo ku da ba ku da lafiya da ba wanda ya ce zo gurin nan da haka mutum ya yi kokari ya kare duk abin da zai iya lalata masa lafiyarsa a rayuwarsa ko dan uwansa ko abokinsa ko makocinsa ita ƙwaya mu'amala da ƙwaya wani ni'imar Allah ne da lafiyar da ubangiji ya baka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku ididdige ni'imomin Allah a tattare da ku wallahi ba za su irgu ba to daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ka iya yi wa ɗan adam akwai ni'ima ta lafiya da kuma zaman lafiya wanda mu'amala da waɗannan abubuwa suna da tasiri wajen hana su wato hana ɗan adam samun zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali min azami hadhihi ni'am suka ce ni'amatu sihha neman lafiya duk wanda yake ta'ammuli da kwaya to ya ya ɗauko diga ne yana rushe lafiyarsa kuma lafiya ita ce ra'asu malin insan jari mutum capital da za ka yi amfani da shi wajen gudanar da rayuwarka duk wanda bai da lafiya ba abin da zai yi a tattare da rayuwarsa kuma da lafiya ne mutum yake samun raha ya samu kwanciyar hankali a cikin rayuwarsa da lafiya ne mutum ke samun sa'ada rabauta da lafiya ne mutum ke samun tumanina wato nutsuwa sannan kuma ba wanda yake sanin kimar lafiya sai wanda lafiyar ta kubuce masa la ya'rifu qimata siha illa man faqadaha ba wanda yake sanin kimar lafiya a tattare da dan adam sai wanda Allah ya jarabe shi da cuta ko ciwo to shine zai gane lalle lafiya tana da amfani a rayuwar ɗan adam abdullahi ibn abbas ya ruwaito hadisi kamar da mamu bukari ya ruwaito shi ne a matani mafbonin fiye ma kasirun minan nas a sihatu wal farag akwai wasu nemomi guda biyu ranar tashi alkiyama ɗan adam zai yi na sani ya cizi yatsa kuma zai ga lalle an kai shi an baro ya yi wa kansa barna a rayuwarsa ta duniya da bai kula da su ba a siha lafiya da Allah ya baka baka yi amfani da lafiyarka ba alfaram zama baka komai samun lokaci advantage na lokaci da baka yi amfani da lokacinka ba ko kai karatu baka yi amfani da lokacinka ba ko ka nemi kuɗi baki amfani da lokacinki ba kika inganta rayuwarki ba wallahi sai kun yi da sani akan wannan inji annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka lafiya ni'ima ce mai girman gaske wanda ake cewa tajun ne ala ru'usil asiha Layarahu yarahu illa al-marda wani kambe ne akan masu lafiya ita lafiya kambe ne wani crown ne shine taj ala ru'usil asiha akan masu lafiya amma kamben shi crown din ba wanda yake ganin sa illa al-marda sai marasa lafiya shi mai lafiyan baya ganin kamben da Allah ya masa ya dora masa akan karsa? amma mara lafiya ne in ya ganka yayin sha'awarka mai larura in ya ganka sai ce ka ina ma da ni ne wani yanzu a cikin mu duk wanda yake shan kwaya yake shan magani ta kwaya nake nufi to idan ya ga dan uwansa da baya shan kowane magani zai yi sha'awa ce ka wani Allah ya nake shi yanzu wani abokin ka zai iya zuwa ce wallahi yace wallahi ka nan na shekara ban sha zan ko paracetamol ba a cikin ku akwai wallahi wannan ba karamin ni'ima bace akwai wanda ko wannan ce da muku billahi azimu duk inda ya kwana uku bai afa magani ba idan zai kwanta wallahi sai an kai shi asibiti in baka ba mutuwa zai barin gaya muku wani abu da baku sani ba kun san cewa yanzu da yawa daga cikin mutane suna rayuwa ne akan magunguna wallahi karfin jiki din nan da zaka samu kazar kazar kai wallahi wani sai ya sha magani bacci da kake gani wallahi wanda akwai wanda baya iya bacci sai ya sha magani abinci sai wani ya sha maganin da zai sa ya sha'awar abinci malam ciwuka sun kwantar da mutane suna tafiya ne kawai a titi ka je falon mutum ka tarar da kwali na magani kwali a dare ɗaya sai ka sha ƙwaya bakwai wancan na wannan likitan na ƙasa kaza wancan na wannan likitan na ƙasa kaza wancan na hawan jini wancan na ciwon suga wancan na prostate wannan na ciwon colon wannan na ciwon ido wannan na ciwon kaza wannan wallahi duk wanda Allah ya taimake shi yana kwana ya tashi babu wani kwaya ko magani ma na halal fa magani na halal na dole da zai rinka sha wallahi ya gode wa Allah da yawan mutane manya-manyan mutane sarakuna malamai ɗan kasuwa a tajirai ba sa rayuwa sai sun jefa kwaya to kai wannan fa ciwo ne Allah ya jarrabe shi da shi ta hanya ta halal hawan jini ne Allah ya jarrabe shi da shi ciwon zuciya ne Allah ya jarrabe shi da shi suga ne aka ce gashi nan yana boda depression depression depression haka kurin mutum ya rasa me ke mai daɗi a rayuwa wallahi sai ya afa kwaya ya sha ya kwanta ita kanta wannan kwayar ta halal din da aka halatta maka addini ka sha bature ya baka ka sha tana da side effect wallahi malam yanzu ka duba duk wanda Allah ya jarbe shi da hawan jini shi fa ba zai warke ba a wajen bature ba a warke har abada kullum sai ka sha magani ila al-maut life abu ne duk mai ciwon suga kullum sai ka sha magani wani ma sai ya sha da safe sai ya sha da da rana mai ciwon zuciya haka mai ciwon kaza haka kullum a buga maka lissafin kuɗin maganin nan kadai duk wanda yake shan irin waɗannan magungunan na fahalin ke gaya muku wala in yi fitsari fitsarin baya ganuwa baya jiwa a ga mutum ya yi fitsari yana gama sha zama mai suna ban fitsarinsa idan Allah ya rabe ka da wannan ka shiga jarrabawa ga kuma illoli da waɗannan magungunan suke tattare da shi malam din namiji da Allah ya jarabe shi da shan waɗannan magungunan to fa iyalinsa nan da 'yan shekaru kaɗan sai dai su yi haƙuri da shi tun mai shan maganin tsawon jini da suga akai akai wannan sananne ne su ba sa faɗa amma kashe namiji yake yi me ya kashe namiji ba wai mutuwa kabari ba ya kashe mai mazakuta ka wayi gari ga matarka kana gani ba za ka iya mata komai ba wallahi wannan fa halattaccen magani kwaye kenan halattacciyar kashewa mutum karsashi raunana jikin mutum daga ganin jikinka ba sai an yi bayani ba ana kallon ka zace kai wannan yana rayuwa ne akan kwayoyi kawai jama'a ina muku magana akan na halal din fa ba wai na haram ba tukunna to shi za ka yi kokari ka kiyaye lafiyarka da yawa yanzu mutane wa sun sun karkata suna ta neman magani irin eh, natural magani habal magani ba na itatuwa ba ya fi musu kwanci hankali duk maganin da bature zai zo ya baka dole yana da wata illa kuma suna da manufa a kai ga illoli na ciwon koda da zai sabbaba maka shekaru idan kai kana sha wani sai ga koda ka ta zama affected kuma kuma in baka sha ba a ce zaka mutu to ita kwaya da ta halal da ta haram din duka guje ta ko ba ku ji ba da ta halal da ta haram din sai dai in ya zama maka dole sai ka ci ta halal ka sha ta halal amma da mutum zai rayu yana shan normal ruwa da normal abincinsa to da ya ci masa kwanci hankali sun mana illoli sun saka mana cututtuka a cikin abinciccikan mu da yawa yawan cututtukan da suke damun mu wallahi aka abinci ne ba Allah yasa wanda yafi yawan azumi baya yawan cin abinci yafi zaman lafiya a cikin ku mayukan da muke mai da zaka je ka saya a shago a shago fa zaka je ka sayi shi katan guda matar ka taima abinci ba hygienic mai bane ba mai ne mai kyau ba yana da illolinsa mai sai za ga wani ya zo sayan mai sai ce yana so a bashi mai na kamfani kaza wanda yake bai da cholesterol wani bala'in shi ma wai cholesterol kitse in ya haɗu maka a jikinka ga rashin motsa jiki baka motsa jiki sai sa ka kai ta ƙiba ana maka murna ana ce aiwa ya ƙoshi ina ina ai ƙiba masifa ce ai wallahi duk wanda yake da ƙiba a cikin ku ya yi ya rage kar ya bari kiba ta zauna a jikinta ka yake ta da ka fara yin nauyi ka ce ka ta gudu ka ta exercise ko mata aure ce ko mace ce ko mata wacce ta kuskura ta bari ta yi kiba ɗin da ita matsala ce ba ta da farin jini a wajen mijinta faran ce a wajen maza ba a wajen mijinta na ce yawwa ku kula ba duk wannan lafiya ana kula ne da ita don kar a samu matsala da kayi wannan giwa sai hawan jini kana samun hawan jini sai ciwon suga daga ciwon suga sai ciwon koda daga nan kuma sai ciwon zuciya daga nan kuma sai ka mutum yana ta rayuwa akan in ba sa abu ma sai an kai shi an cire an sa masa wata na'ura daga nan kuma sai kuma sallama kana ji kana gani za ka tafi daga wannan duniya gidan daɗi in ji wani da faɗa a kiyaye lafiya ƴan uwana ɗalibai kuma ku rayuwarku tana da tsada me yasa aka shirya muku wannan laccan wallahi tallahi ɗalibai ya kamata a yi musu lacca mai muhimmanci mazanku da matanku akan haɗarin mu'amala da ƙwaya saboda ku ku ne future ɗin rayuwar gaba ɗaya ku ne fa ƙasar ku ne yanzu ba mamaki a cikinku akwai shugabannin ƙasa akwai gwamnoni a cikinku ba mamaki akwai sanatoci a cikinku akwai manya-manyan limaman juma'a malaman addinin musulunci a cikin ku idan muka bari kuka sha kwaya kuka lalace wa zai shugabance mu nan da shekara 20 30 ke kuma tukila matar gwamna ce ke matar sanata ce ke matan malam ne ke matan wali ne ke ya za a bari ki lalace don haka lafiyar ku tana da muhimmanci kar wani yaro ya bari ya kashe kansa kafin ya kai gacinsa na rantse da Allah duk wanda ya ta'ammuli da waɗannan harkar ƙwayoyi to shi kan fa ya tabbatar ya kashe rayuwarsa ko ta kashe rayuwarta abin ciwo abin bakin ciki yau a ƙasar nan har 'yan mata suna shan ƙwaya yarinya ta zo a buge ko ta je hira gurin gurin saurayinta a buge ko ta taho jami'a a buge ko ta fita abin a buge wallahi akwai abin da ba za a iya gaya muku su munin ya isa abin abubuwan da ake akan mu'amala da baya kwanan nan na kai ziyara ma'aikatar ndlea a kano inda suke ta'ammuli suke kama masu mu'amala da miyagun kwayoyi ina tabbatar muku inda wata ran mss ku za su je su kai ziyara sai da kuka za ku dawo da kuka za ku ga yara samari matasa irin ku bilan adadin wani ya zama mahaukaci wani yana zaune cikin tatti da ƙazanta bai sani ba wani an sare kundansa anan ya je ya yi fada ya sha kwaya an yi fada wani gurgu ne shi wani gagyambo a jikinsa ƙuda na bi wani aka kawo shi da abar ta tashi masa ƙwayar ta tashi masa lokacin shan ta bai sha ba ya fashe da ihu yana ihu yana tsalle-tsalle wani ya ce abacce ta tashi abokin sai ce abacce bai zai yi shiru ba sai ya sha ta mai kula da shi ma'aikacin ya tsura mai ashar ya ce ka mutu don abu kazanka ba za ka sha ba ya zama addicted to it bai isa rabuwa da ita ba sai gashi kwatsam na je na ci karo da yan mata wanda ya kamata yau a ce ga su a university suna jami'a ko ta yi aure ko tana shirin aure yara ƙanana yan mata wai duk gasu an kama su wai wai wai suna shan kwaya ke me ya tsaki wallahi malam matsalar saurayi saurayi ne ya yaudare ni wallahi wai saurayi ne ya yaudare ta sai tura mata kwaya saboda ba ki da hankali ke ba mai kawanki ma nan kawaye yara ƙanana musulmi 'yan kano ai ya kamata mumbaran masallatan juma'a su dawo su mai da hankali da magana akan wannan harkoki na ƙwayan nan wallahi ana mana illa gabar magana ta biyu da nake so in sanar da ku anan shine ita mu'amala ta ƙwaya da kuke gani musamman mu nan afirka da ake turo mana ita ajanda ce ku yan boko ne in na ce ajanda ina nufin wata manufa ne wata kwangila ce da wasu jihohi ko wasu ɓangarori ko wasu al'umma suke da buƙatar su jefa mu a ciki kai ɗan afirka ka sani sun ɗauke ka kamar dabba ne ba sai na yi bayani ba kana ɗan buɗe wayar kana dubawa dan afirka kamar dabbas ka ɗauke shi da haka suna ganin dabbobi ne Allah ya kawo mu ya dora mu akan ƙasashe da muke kan dukiya da arziki yanzu idan za a buga maka misali na arzikin da muke kai a jihar Kano a jihar Kaduna a jihar Jigawa a jihar Zamfara a jihar Sokoto a jihar kaza a jihar kaza hankalinka bai zai ɗauka ba sannan kuma kuna ta haihuwa kun yi yawa sun yi sun yi ku rage kun rage ragewa ne ma kuke ku zama ya juju da ma juju wallahi daga cikin matsalolin ka kai browsing da gani ana cewa babu masu rayuwa ta dabbobi irin yan afirka su a wajensu su suna da manufarsu mu kuma muna da addinin mu. Daka ya za su yi su rage ku yanzu an daina yaƙi a sa maka bindiga a ita harbe ka an daina slavery kama mutum a matsayin bawa a kashe shi da bauta da wahala a kai ka gaje kai ta aikin wahala an daina yi yanzu yaƙi ake yi na ilimi ƙwaƙwalwa ake yaƙa da aka daga cikin abin da za a yi muku shine a zubo muku ƙwaya yaran ku su yi ta shan ƙwaya su haukace a ƙwaƙwalce sannan kuma su zo su yi ta faɗa da juna suna kashe kansu a wannan ma'aikata da na jini suka kai ni wani banki bankin makamai ne kawai me bankin makamai wani wuri ne makamai ne yaran nan kawai makamin da ni ban taba ganin sa ba suke rike da shi duk wanda ya sha ya sai a bashi makami ya rike wallahi wata wuka da na ganta wuka ce fa mai kaifi aka yi mata wani tsini sannan aka malkato ta idan aka caka maka ita ta shiga to in aka zo fito da ita kuma za ta fito ne da hanji za ta fito ne da tsoka sannan kuma an an na ƙasa za ta yanka ka shi suke soka mutane idan suka ba ku ƙwaya za ku ɗau makami idan suka ba ku ƙwaya kuka sha ba za ku taɓa zamantowa mutane masu amfani a cikin al'ummarsu ba kula in sun ba ku ƙwaya ina za a samu wani shugaba a cikinku na ƙwarai idan suka ba ku ƙwaya ina za a samu bayan cansala a cikinku in sun ba ku kwaya kun sha yaya za a samu gwamna a cikin ku za a wayi gari ne duk kun zama yan kwaya sai a kawo wasu su ta shugaban ku na sha faɗin wannan ina maimaitawa in sun ba ku kwaya ya za a samu buwa da dangwace a cikin ku da saman a cikin ku ba za babu ba za ku ku nemi na kanku ba shi dan kwaya kullum dan iska ne a titi yake karewa sannan in sun ba ku kwaya ne za a yi zinace zinace a samu 'ya'yan banza 'yan titi in mutum ya sha ƙwaya sai i nemi mace sai lalata sai ta ki shi shikenan idan kun sha ƙwaya shine za ku yi alaƙa da 'yan fashi da makami Ɗan ƙwaya in ya sha ƙwaya, in bai samu kuɗin ƙwaya, ba zai iya satar komai ya sai ƙwaya. Ɗan ƙwaya zai iya yin ta'addanci wa ubansa to wanda zai ta'addanci wa ubansa to zai ji tsoron ta'addanci a bakin titi akwai yaron da aka kawo mana kukansa a wata jiha tsabar bala'in shan kwaya duk da ya bugu da ubansu yake farawa da uwarsa wallahi makami yake ɗauka ya ya tinkari ubansa da uwarsa sai dai sun gudu sun shiga daki wallahi alazim Ta yanzu wannan shi ne za ka hana shi ya yanki wani a bakin titi akwai fa jihar da saboda yan kwaya sun yi karfi wallahi kafiyo aka sa kafiyo aka sa wallahi aka aka hana fita a nan arewa saboda sun yi ƙarfi sun sha ƙwaya sun fito sun riƙe makami da 'yan ƙwaya ne ake mu'amala da daba duk inda kaga ɗan faɗan daba ko ɗan area boy ɗan ƙwaya ne to wannan kuma yana karya tattalin arzikin ƙasa yana karya securitin ƙasa yana karya zaman lafiyar ƙasa duk yaran da suke riƙe da bindigogin nan suke harbin mutane ko suke kama mutane ko suke kidnapping mutane dukkan suna mu'amaloli da ƙwaya don wani abun ba za su yi shi ba sai sun sha ƙwayar Ta ka disadvantage na ƙwaya a cikin al'ummarmu yana da yawa kamata ya yi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe ba wai wata hukuma guda ɗaya ita ce za ta yaƙi harkar ƙwaya ba a'a mu haɗu da su mu taimakawa kanmu mu kubutar da al'ummarmu idan kuka lalata jihohinku kuka lalata ƙasarku wasu ne za su zo 'yan cin arziki su tsallako don dole sai an yi gwamnati ko dai ku ku yi gwamnatin ko kuma a turo a yi muku gwamnatin shine matsalar da baku gane ba ko matasa da haka yana da kyau a gane daga cikin manufofin waɗannan mutane shine ya za su wargaza stability ɗinku ya za su wargaza alkayanul bashari ɗinku zamantakewanku na 'yan adam kyakkyawan zamantakewa a ci a sha a rayu a yi ilimi to yaya za ka biya wa wani buƙatarsa wajen rugurguza rayuwarka da zamantakewarka akwai haɗari ba ƙaramin haɗari ba don haka ni'ima lafiya ce wallahi Allah lafiya ni'ima ce sai Allah ya tambaye ku thumma la tus'aluna yawma idin 'anil na'im surat shikasa lalle sai Allah tabaaraka ta'ala ya tambaye ku dangane da ni'ima da Allah ya baku manzo Allah yana cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama izat lahu ad-dunya bihazafiriha duk a cikin ku wanda iwayi gari yana da ainihin abincin da zai ci ga lafiya a gangan jikinsa to kamar ga abincin da zai ci to kamar an haɗa masa duniya ne ga baki ɗaya. wannan lafiya da ci da sha da kwanci hankalin nan wallahi babu ni'imar da ta fita da haka yan uwana ku kula kuma a da hankali a Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana ita wannan rayuwar duniya da kuke ganin ta a cikinta ne ake duk abin da ake yi amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa rayuwa ce da take cike da rudu da rudi mai hankali a cikin kushi yake ganewa ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur ya ko mutane lalle alƙawarin Allah fa gaskiya ne inna wa'dallahi haqq kada ku bari rayuwar duniya ta rude ku mu'amala da waɗannan ƙwayoyi da shaye-shaye da kashe-kashe da tsare-tsare da dabanci na siyasa da zub da jini wallahi al'azimu ruɗi ne shedan yake ruɗanku ya ku matasa fala ta gurran na kuma hayatun duniya wala ya gurran na kun billahi garur kada mai ruɗi ya ruɗe ku raba ku da Allah tabara ka wa ta'ala inna shaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa Allah yake shedan abokin gaba ne gare ku to ku riƙe shi fa a matsayin abokin gaba wani zai iya tambaya menene dalilin yaduwar waɗannan ƙwayoyi miyagun ƙwayoyi da shaye-shaye a cikin wannan al'umma wasu suna faɗa cewa abu na farko tun alfijirin abin akwai tasahulun aba sakaci na iyaye duk lokacin da iyaye suka yi sakaci suka yi wasa da tarbiyyar 'ya'yansu to za a samu matsala ina gaya muku wannan saboda ko yanzu yawancin ku matasa ne ba ku kai ga tara 'ya'ya ba ku sani wallahi akwai babban yaƙi a gabanku babban fada a gabanku da mazan ku da matan ku ku yi shiri wa 'ya'yanku da za ku haifa nan gaba in ba ku yi sa'a ba wallahi za ku wayi gari ku haifa wa 'yan ƙwaya 'ya'ya ku haifa wa 'yan daba 'ya'ya ku haifa wa karuwai 'ya'ya ku haifa wa ɓarayi 'ya'ya a yau duk wanda bai matso da ɗansa kusa da shi ba bai rinka shawara da ɗansa ba bai saka ɗansa a makaranta ba bai kula da abokanan 'ya'yansa ba to ya tabbatar ya miƙa wa ɗansa shaiɗan sai abin da ya ga dama ya yi da shi da iyaye ku sani cewa Allah sai ya tambaye ku akan nauyin da ya ɗora muku na kula da tarbiyyar 'ya'yanku yau mutane abin da ke gabansu shine gadara haihuwa na yi aure na haihu in mata ne in tana da kishiya ko kishiya ta ‘ya'yanta hudu ni ma zan dage sai na samu nawa wai har dagewa ake wai ta samu ta tara ita ma saboda a samu a tatse ka kai kana rayuwa ana lissafa gadon ka baka mutu ba mata kenan su kuma mazajen suna ta tara ƴaƴan? amma an zubar da su a titi mutum bai san cin ‘ya'yansa ba bai san shan ‘ya'yansa ba bai san makarantar ‘ya'yansa ba baya bincike akan mu'amalar ƴaƴansa su waye abokanan 'ya'yansa. wasu 'ya'yan kuma fandararru marasa albarka ba sa jin tsoron kowa ba ubansu ba ko uwarsu ba babban ba ko kawunsu babu wani wanda ya isa ya kira su ya musu fada su ji ana samun yara waɗanda Allah ya kwashe wa albarka a rayuwarsu masu irin waɗannan mu'amala su ne waɗanda sun fi ƙarfin iyayensu su sarrafa su to su ma wannan sun taimaka kwarai da gaske dan haka ya kuma yan uwana ku gane daga cikin al'umuru kasira al'amura masu hadarin gaske allati yatasahalu fiha abna'ul muslimin al-yawma idmanul mukhaddirat shine abinda ƴaƴan musulmi suke sakaci akai yau shine wato rungumar kaya na kwaye-kwaye da su ainihin wato wiwi da giya da taba da shisha duka waɗannan abubuwa ne na haram wiwi giya taba shisha da ƙwayoyi na gargajiya da ake sha da wanda ake kawowa na bature ba mai irin wannan suna ba akwai ƙwayoyi kala-kala akwai fararen ƙwayoyi akwai jajayen ƙwayoyi akwai yalan ƙwayoyi duka ƙwayoyi ne masu bugarwa idan ka gansu za ka yi mamaki malam mota-mota ake shigo da su yanzu bari gaya muku yanzu wannan garin namu na kano mai albarka yanzu kun ga misali alhamdulillah hizba suna ƙoƙari wallahi al'azim zan ce muku kusan duk Najeriya babu inda hukumar hizba take aiki da gaske wajen mukafahatul ya Yaƙar harkar miyagun kwayoyi da shigo da giya a jiha irin Kano amma abin tausayi ƙungiyar ba ta da ƙarfi ba ta da fawa ba ta da hali ba ta da mota ba ta da albashi wallahi yan hizba kwana suke yi da daddare ba ku sani ba kuna kwance a bodojin garin nan gaba ɗaya suna bibiyan motocin da ake shigo da su karfe uku karfe biyu da giya a kano kuma suna kamawa da ƙwayoyi in kana so ka samu bayani dangane da bala'in da ke fuskantar jihar kano akan matsalar ƙwaya je ka ndlea je ka hukumar Hisba? za ka ga an shigo da mota ta miliyan kaza cincin gilas a rufe gaba ɗaya ƙwaya ne a cikin ta ina za a kawo ta garin kano wa za a ba wa 'ya'yan musulmi 'yan kano 'ya'yan hausawa fulani wani ya yi odata mota ɗaya fa za ta iya ɗaukan ƙwayar miliyan ɗari biyu mota ɗaya za ta iya ɗaukan ƙwaya ta miliyan ɗari biyu kai biki ta gayyaci gwamna ta gayyaci sarki ta gayyaci manya-manyan mutane ta turo ni din da ina da takardar gayyatar nan gata a wayata na bikin kona kwaya ta kai ta miliyan 200 a nan Kano suwa aka kawo wa kowa aka kawo yaron da zai zo ya sha kwaya a jami'a ko a kwaleji ko a wani guri is a victim of waɗancan kwayoyin da ake ta kamawa mu ya kamata samari matasa mu farka mu gane cewa ba son mu ake ba kin mu ake yi gaba ake da mu fada ake da mu ana so a lalata goben mu ne wanda ya baka kwaya wallahi goben ka yake lalatawa future ɗinka yake demolition image ɗinka yake dentin martabar ka yake lalatawa yaushe ɗa zai tashi yayi alfahari da ubansa ɗan kwaya yaushe wata mata ta ce mun malam don Allah a ci gaba da wa'azi akan abin da ya shafar ka ƙwayoyin nan ta ce wallahi malam mai gida na farko dai baya dawowa sai cikin dare irin karfe biyu karfe uku ta ce wallahi kullum dawo da shi direban sai yake dawo da shi haka ake zubo shi a bayan mota ya bugu ta ce musamman ya sai wulcaya irin ta tura marasa lafiya ɗin nan in aka mirgino shi daga bayan kujerar sai a dora shi wuce nan sai a turo min shi ta ce haka zai bugu baya farka sai sha biyu rana ga bala'in fitsarin kwance ita zuba fitsari wannan mai gida ne da 'ya'yansa da zuri'arsa wata ta ce ba zai mana cefane ba amma zai iya sayan kwaya ta kaza giya ta kaza wiwi ta kaza wa abokanansa amma mu kuma ba mu da masarar da namu ci ga ya tara min yaya in ce zan fita malam ina za ni, ya zan yi da shi bai da uban da zai masa fada bai da uwar da za ta yi masa fada masa fada it is really bad and unfortunate wallahi abun bai yi ba da haka ku kula kada wannan gobara ta ciku yanzu idan ka ga yadda ake mu'amala da shisha a nan garin Kano har wurare ba ake da shi na shaguna ake da shi na shisha shaguna a cikin unguwanni abinda ba mu san shi ba yaro ya zauna ita zukarta shi gani yake burgewa yake dan kauye akwai shishar da aka kawo ita malam an yi modernizing dinta. yar karama haka aka yi ta yar karama ba ta kai yatsa ba karama wata kamar waya da ɗan kanta wallahi mana har USB charger take da shi ha ban ba fata eh wata wada to ashe duk ga masu mu'amala da ita ma ne da ta masu inna lillahi wa inna ilaihi kai ina amir yake subhanallahi ashe duk kun santa inna lillahi wa inna ilaihi yanzu abin da za ku yi ku duba a ina aka yi ta a china a ina aka yi ta a ina aka yi ta suna da manufa wallahi malam akwai makarantar da yaro dan primary school aka kama da shisha sha ake fa abu gufa kama ta shisha dan primary school ko aji biyar bai kai ba aka gan shi a cikin jakarta kuma da wayar ta ta caji type C ne ma <laughs> wallahi tallahi ma a jona mata wuta idan an fita break ya bawa yara abokanansa kawai kowa ya ta zuka malam sun ci mu da yaki an kama yarinya yar secondary school a aji ba ta da aiki sai bacci kullum bacci a aji aka tambayi ƙawayenta suka ce ai kullum sai ta bugu take zuwa suka faɗi ƙwayoyin da take sha da haɗe-haɗen da lemuka da take haɗawa ta sha yarinya ƙarama budurwa ba ta zana waye ko ne ko ba to yaya idan ta je jami'a wataƙila ƙanwarka ce wataƙila 'yar mamanka ce ƴar kawunka ne 'yar innaka ce abin ba da gaske ne fa sai an tashi an yaƙe shi kuma da gaske ibnu taymiya Allah ya masa rahama wata rana yake cewa innal hashisha min a'zamil munkarati wa huwa ashadd min al-khumuri wa akhbatu li'annaha tufsidu al-aqla yayi magana akan shan wiwi da taba yace wallahi yana cikin munanan munkarai mafi munin munkari da ake mu'amala da shi yace saboda babban illarsa ya fi giya wannan shisha wannan tabar wiwi da ake sha wannan ƙwayoyi da ake sha sun fi fagiya illa sun fi giyar da Allah ya kawo aya a kanta a cikin alƙar'ani innamal khamr wal maisiru wal ansab wal azlamu rijisun min amali an yi yau a zamani abubuwan da sun fi giya ma illa yace tufsidul akla duk mai mu'amala da su tana lalata masa hankali babu illar da wani zai iya yi maka a rayuwarka irin ya mai da kai mahaukaci matukar aka mai da kai mahaukaci an illata maka rayuwa ka zama useless a cikin al'umma ba ka da wani amfani Ke za a ce min akbahin munkara yana daga cikin munkari mafi muni wanda bai da kyau to yanzu ya kamata mu bar wannan mu sa kuɗi mu sayi wannan mu bar ƴaƴan mu su mu'amala da wannan muna kallo abokin gaba zai zo ya gama da mu kuma ya gama da mu da kuɗin mu ya halakar da mu ya tabar da mu matan mu su zama su zama ƴan kwaya ƴaƴan mu su zama ƴan kwaya samarin mu su zama ƴan kwaya ai wannan kayan fada ya kamata mutane da mu yaki wannan bala'i sannan malamai suke faɗa cewa kayan shaye-shaye ɗin nan bi ijma'in na ijma'i duk duniya an yi ittifaki babu saɓani hatta kamfanin da yake yin taba ya tabbatar cewa annahu mudhil wallahi taba tana cutarwa kuma taba ba. ba shi shisha ba ba mai ba kwamanta ba sigari sun tabbatar tana da illa a rayuwar ɗan adam shi yasa ko sun tallaka taba daga ƙarshe kuma za su ce amma faina da illa a gangan jikinka matsalolin harkar shaye-shaye matsaloli ne na duniya gaba ɗaya kusan kowace ƙasa idan ka je za ka ga akwai hukuma mai zaman kanta da aka tanada don ta yaƙi wannan mu'amalar shaye-shaye da mu'amala da waɗannan ƙwayoyi suka ce yana cutar da hanyoyin samun ɗan adam duk source of income ɗinka lalacewa yake idan kana mu'amala ko kina mu'amala da kayan kulɓe-kulɓe ko ƙwaye-ƙwaye shine almawadidul bashariya sannan kuma mu'amala da wannan yana hana ci gaba diddu a taqaddum wal al'umma ba za ta taɓa samun ci gaba ta samu wayewa da civilization ba matukar tana mu'amala da waɗannan miyagun ƙwayoyi. sannan kuma tana karya tattalin arzikin mutum ƙwarai kuwa kullum ɗan ƙwaya za ga da kuɗi ɗan ƙwaya za ga mai da kuɗi mala akwai ta masifa da ta taso yanzu 'ya'yan masu kuɗi tajirai, 'ya'yan billionaires ba millionaires ba billionaires Allah ya jarabe su da 'ya'yansu suna mu'amala da ƙwayoyi a irin waɗannan ma'aikatu da ake kulawa da shan ƙwaya akwai wurare da aka ware musamman gine-gine ne na alfarma da aka yi su don ajiye 'ya'yan manya masu shan ƙwaya ɗan gwamna yana shan ƙwaya ɗan shugaban ƙasa yana shan ƙwaya ɗan sanata yana shan ƙwaya ɗan malamin addinin musulunci yana shan ƙwaya ɗan sarki yana shan ƙwaya ɗan wani babban ɗan siyasa yana shan ƙwaya manyan mutane Allah ya jarrabe su a ƙasar nan ‘ya'yansu suna mu'amala da miyagun ƙwayoyi wallahi wasu sun kai ga hadda koken suke sha koken muguwar ƙwaya koken ba su rasa ci ba ba su rasa sha ba ba su rasa abin hawa ba ba su rasa kaza ba wani duk inda zai je karatu a duniya uban sai ce ka gaya mun ko nawa ne zan kashe ma kawai ni so nake ka zo min da digiri wannan digirin fa da ake samu sa a Northwest University an ajiye masa biliyoyin kuɗi ya je yayi a kowace ƙasa ne ya ki yayi ga dan talaka ko bawon Allah yana tafiyar kaba yana zuwa ya ɗauki karatun sai ya samu kwalin sai ya tafi ya sha ƙwaya ya ɗauki bindiga ya tankari ubansa ya sha ƙwaya ya nemi ƙanuwarsa ɗan ƙwaya ya nemi ƙanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya zai kwanta da ita wallahi akwai ɗan ƙwayan da ya je nemi uwarsa uwarsa tana kwance da daddare ya kanta yanzu waɗannan me yasa suke shan gwata da rashin kulawa ko kuma tsabar sakacin iyaye da ko in kula da su to idan dan babba ya zama yana mu'amala da wannan kwaya ai zai dauki bindiga ya harba kowa a titi kamar yadda ake a kasashen turai to bala'in ya kai ga ba wai a iya yan daba da yan kalare na bakin titi da yan jari bola yan kaza bane a'a yau hatta ƴaƴan manya akwai masu mu'amala da kwayoyi karatu sun ƙi kasuwa sun ƙi zuwa aikin kamfani sun ki su duk wata gata da za a yi musu sun ki me suke so kwaya shaye-shaye kaga giya yau an yi ta kamar biro giya biro fa ta za ko yan yanzuwa da suke zuwa ko yan ndna e da suke zuwa suna tsare hanya suna cikin ɗin kwaya sai an ba su training ba wallahi akwai wanda za a tsare kaga katon katon ɗin birka ne gaba ɗaya ka ce oke bayarwa ne bismillah wala ba biro bane ba ruwan biro bane ruwan giya ne a ciki kwaya kamar biro a nan aljihu ake za ta haka in za ka zaka haka ka dan bantare ta kansa tsotse ta ba yawa sai biyan bukata wallahi suna nan da wanda ake sa su a cikin tayoyin mota tayan mota ba duk a Kano ake wannan hanyoyin shigo da kwaya a Kano wanda da wani ɗalibi zai iya rubutu ko na digiri ɗinsa ko na masters ka je kawai ndlea ka je kawai hukumar 'yan sanda ka je kawai yin zuwa ka gama haɗa data ka buga kwashinniya kawai hanyoyin shigo da ƙwaya da dabarun shigo da ƙwaya a jihar kano sai ka ƙara da ƙoƙarin da jami'ai suke yi wajen daƙile ta tesis ne mai kyau topic ne mai kyau ma'aikata ɗaya idan kai intabiyu da ita za ka yi volumes mana akwai ƙwayar da ake shigo da ita da hanyar tayan mota taya yanzu don Allah wani jami'in tsaro ne in ya zo tsare tirela ya ga tayan mota zai tsaye da ita to a cikin tayan mota za a akwai waɗanda ake kawo su a cikin buhunan siminti ya za a yi kaga buhun siminti ga uban nauyi ta ce akwai shiryawa ake in an shirya da direban mara tsoron Allah sai an zuba rabi sai a je a zuba ta sai a tsoron saura ba za a taɓa kamawa ba akwai wanda ake kawo ta a cikin biloli na atamba kwantinansa an sauke masa ita a lagos za a shigo da kaya sai a shirya galibin masu kuɗin ma'aikatan ba su masu kuɗin 'yan kasuwar su ba san ana yin mucajirar kwayan da kayan su ba duk ana yi mala akwai wanda ake dora ta kan raƙuma raƙumi zai shigo kamar mai kiwo sun ɗebo kayansa suna shigowa kamar za shigo daji sun baro nijar sun baro kamaru sun baro kaza sun baro kaza a'a boda aka je aka ɗebe aka loda mu saboda an san kwastam suna bincike ko jami'ai suna bincike sai a ɗora su akan raƙuma don allah ya za a gane su kuma in sun je wajen gari yan akwari kura da yan gwal gwal sai su je ɗaukar shi kuma illar corruption illa ta corruption ba abin da corruption baya jawowa yanzu wanda ya je da mota ya lodo wannan abu, dan sandan da yake tsayawa ake mika mai naira ashirin ko naira ɗari biyu a wuce a ce ya wuce dan Allah bai yi maka illa ba haka fa ake masu mota sai mutum ya lodo kaya yana zuwa kawai zai sake hannunsa wani zuza ya aka yi ya aka yi haka kaga haka din nan yana gari kawai da bindiga zai zo mika sai karbi wani ma in ya rena ka sai ya jefar a sai ya barka kai ta tsincewa ya wuce wataƙila kayukan mutane ya ɗauko wataƙila wani aka sato a ciki wataƙila kidnappers ne kun ga illa corruption kenan Ya wulaƙanta kai wani ya ce wani zan musu ɗaya. sai ya samu takarda ya yayyanka su kamar kuɗi daman tafiyar da rai ya yayyanka takardu ne takardu kamar kuɗi haka ya yayyanka ya yayyanka duk inda ya zo kawai sai zaro sai dunkule sai dunkule sai miƙa masa haka sai sa wuta haka ya rabe takardun nan tas sai bayan da yake ka san kayan munafurci ne dama kana karɓa ba za ka duba ba za ka sa aljihu ai daman sai daga baya za ka zauna ka bubbuɗe malam ƙasar nan ana barna fiye da yadda kuke tsammani wallahi ina yin wannan magana ne saboda a university nake a jami'a nake ko wani a cikinku zai yi zuciya Allah ya taimake mu ya zama gwamna ko shugaban ƙasa ko sanata ko kwamishinan 'yan sanda ko shugaban sojoji ko na custom ko immigration ko waye ya kawo mana gyara a ƙasar nan to da wannan ake kashe mu in bindigogi kake so za ka zo da su a ƙasar nan za ka zo da su saboda corruption wanda zai tsare ya duba ɗin za ka ba shi wanda kuma yace sai ya duba shi kuma za a iya kiransa daga abuja a ce mota kaza mota kaza karka yadda ka taba ta muna da interest a kanta akwai hadda sayan hanya duk ana yi a kasan nan me sayar hanya za a ce road block nawa ne daga Kano zuwa Lagos duk sun san adadin su akwai direban da makiri ne ya san ko ina ne can dubu ɗari kaza can idan babban kaya ne can dubu hamsin can in ka ba su ashirin ma ya ishe su can manya ne sai ka ba su biliyan ɗaya haka ake yi ake wucewa da waɗannan miyagun ƙwayoyi da makamai shi yasa za ka yi mamaki yaya makamai suke yawo a cikinmu a cikin gidajenmu da unguwanninmu da ƙasashenmu ake mana ta'addanci shi yasa shugabannin Najeriya kuna da aiki ba ƙarami a gaban kuma wallahi shi yasa muke so mu samu masu zuciya muna so mu samu masu kishi muna so masu damuwa masu kukan zuci akan wannan lamari da ya addabe mu ya kuma dame mu lalle samarinmu matasanmu akwai wata fa'ida da 'yan siyasa suke da shi da suka bar ƙwaya take mu'amala suke mu'amala da ƙwaya me yasa saboda suna musu aiki daga cikin advantage ɗin shan ƙwaya ga 'yan siyasa ba za su samu 'yan ihun titi da 'yan hawa kan ƙofar mota da 'yan sare-sare da 'yan balahira da bala'i da tsare hanya da 'yan yaga a fasta da 'yan waye ba in ba an samu yara irin kuma matasa an ba su ƙwaya ba yanzu ku samari kun yadda 'yan siyasa su ta amfani da ku suna maku baya kuma wannan daidai ne wannan eh, wato ci gaba ne kuma wannan akwai tausayi akan akwai jin kai yanzu ba kwa tausayin 'yan uwanku da ake ba su makami suna wucewa gaban motocin 'yan siyasa abun baƙin ciki a nan arewa ba kudu ba kaga gwamna yana tafiya ko kamfen ko zai je wani guri gabansa motocin yan daba ne da yan kwaya kuma da makami da aka hana a yawo da shi bayansa haka duk wanda aka wuce yayi wani abu sai a sare shi to wanda yake oga kwata-kwata zai hana shi ma yana tafiya da su ai kaga zance ya lalace kuma a haka ba zai iya shiga rediyo ko talabishin ko taro ko wani bayani ya ce suna kokari wajen hana ta'addanci a gari muna kallon ƙarya muna ji muna gani ana yi to ya mun shirya a gyara dole sai an samu samari matasa masu kishi da za su shiga wannan siyasar su samar da gyara ba masu kishin aljihunsu ba masu kishin al'ummarsu masu kishin ci gaban jama'arsu malaman addini suna wa'azi a mumbari ko kuma kuna aiki da biro a ofis kowa da aikinsa division of labor in ji malaman economics kowa ya je wancan ya rike masallaci kai kuma ka rike siyasa wancan ya rike bangaren kasuwanci wancan ya shiga soja wancan ya shiga immigration wancan kuma custom ya shiga wannan DSS ya shiga wannan kaza duk muna da manufa duk ga ku a jami'a duk za ku iya wannan nan da shekara 20 30 mu gyara kasar nan wallahi in ba haka ba za mu yi ta zama cikin kaskanci cikin talauci digiri ya gagare ka a kasar ku abincin da zaka ci da rana ya gagare ka a kasar ku gonar da zaka noma ta gagare ka kasuwanci ya gagare ka zaman lafiya ya gagare ka kwanciyar hankali ya gagare ka bala'i kan bala'i duhu kan duhu zulumatul ba'dha fawqa ba'd idan akhraja yadahu lam yakad yaraha sai kun nemo masu kishi yanzu abin ya wuce tunanin wai mu tsaya akan wai yaro wai wai dan jami'a wai ana ta kokarin a ce ya daina shan kwaya wace irin lalacewa ne wannan kai ne ya kamata ka zo mu yi shiri nan da shekara 20 ya za mu kawo wa kasa gyara kai ne kamata ka zo mai tafiya nan da shekara kaza ya za mu yi mutishin awu? out miyagun mutane a cikinmu da ɗabi'u marasa kyau malam duk kasar da ka je a duniya ta ga zaga suna cikin ni'ima da jin daɗi amma mu in ka zo kamar kabari kana sauka a airport ɗinmu za ga wani duhu yadda ka san kiyama a nan za ta tashi muna cikin matsi ka je ka ga jami'o'i a kasashen waje yadda ka ga bani an inganta su an inganta rayuwar ɗalibai an yi musu duk abin da suke so na kwanciyar hankali za su samu ilimi mu corruption ya lalata komai duk waɗannan abubuwan suna daga sababi kuma ni ciwo na da samari matasa ku wai ku ne ya kamata ku za a shirya ku a gyara ku ku zo a yi tafiya nan da shekara talatin kuna da tsawon kwana ku zo ku gyara ƙasar nan wai ku ne wai ake lalatawa it's really bad wallahi an ci mu da yaƙi wallahi najeriya ba abin da ba mu da shi mu ne majagora a afirka duka in mai ne allah ya bamu in ruwa ne allah ya bamu iskar gas allah ya bamu zinari saboda tsabar yawan zinarin mu ma 'yan ta'adda aka zuba a daji a banza suke ɗebe shi kawai iskar gas muna da shi komi da ka sani ba da ba mu da shi wallahi lithium lithium din da yanzu a duniya da lithium ake amfani duba bala'in da kake sha tsada in zaka sai zaka hada kayan sola yau ga lithium na akwai jihohi da yawa gaba daya a karkashin kasa lithium din ne gaba daya sai dai a diba akai China a diba akai kasa kaza su sarrafo su kawo mana kasuwa mu saya saboda lalacewa ina yan boko mu ina masu karatun mu ina masu ilimin mu muna da dukiya a kasar mu amma ba ma iya diban dukiyar duba tsadar zinari ba yau ga mu da zinari a banza a daji ake tonansa a kashe mu a ɗebi zinarin mu a ɗora a helicopter a fitar da shi kuma a sace masu kuɗin mu a karɓi miliyan ɗari miliyan kaza a karya 'yan kasuwanmu a karya masu matsayinmu a saba mana talauci a je a bunka wuta a gonakinmu a hana mu noma duk wai kun samari wai yau ga ku a jami'a wai kuna kwance wai kuna bacci wai ayu wallahi am telling you ciwo nake ji wallahi idan na duba hoto na na ga furfura a gemu na gani nake da zan iya komawa baya in dawo da bakin gemun na koma ba gemun ma tukunna mu zo mu ci gaba da fafatawa wallahi wallahi alazim mana ka ku ne jarin mu ku matasa ku ne jari ku ya kamata ku zo ku san ciwon kasar ku ku damu ba wai matsalar kwaya ba akwai wani banza da zai zo lalata ku da kwaya-kwayar banza to amma in saurayi ya zama bai san kansa ba bai san shi waye ba za ka yi wa kanka illa za ka yi wa iyayenka illa za ka yi wa al'ummarka illa za ka yi wa ƙasarka illa kuma za a zo ƙasar wasu zuwa suna cin moriyarta ba kai ba ina so in gaya muku tare da ɓacin rai da rashin jin daɗi kun san yanzu da yawa daga cikin ni'imomin da Allah ya mana a Najeriya nan wallahi ba mu muke ci ba wasu ƴan ƙasa ne suke ci foreigners ne suke amfanuwa idan ka zo kai karatun likitanci a Najeriya ka ga albashin da ya kamata a baka ba shi ake baka ba yanzu yanzu za ka shiga online sai yi applying sai ka je a ɗauke ka a wata ƙasa a rinka baka naira miliyan ashirin duk wata wallahi akwai likitan da yana ɗaukar albashi ya kai miliyan talatin a wata a wata ƙasa kuma ɗan najeriya ne ga privileges da kake da ga courses da za ka tafi duniya amma za ka zo asibitinka a ƙasarka ba wutan da za ka yi operation ba kayan na'ura da za ka yi bincika kwayar cuta da ka yaran magiretin suke yi idan ƙwararren injiniya ne ya zama mai basira duk ɗan da ya zama mai tsada mai basira akwai waɗanda suke fishin ɗinsu out suna ɗauke su duk ƙwararrun mu wallahi da mu ba a Najeriya suke ba. A very sorry to say. Idan ka je Ingila akwai ƙwararrun likitocin Najeriya. 'Yan Najeriya ne yara ko matasa. Wallahi akwai waɗanda na sani muna waya da su ko aure ba su ba. Akwai su a Canada, akwai su a China, akwai su a ina. Malam duk kasar da ta ci gaba, duk mai tsada yaro mai tsada mai karancin shekaru ɗauke shi suke su ba shi kuɗi su kula da shi. Mu kwafa an bar mu da bindiga da kashe-kashe da rashin zaman lafiya wai kwaya wai wai lalacewar ta kai ga wai yanzu wai wai wai matasan wai kwaya ake ba bala'in ya kai ga han matan aure wallahi a kasan nan malam matan aure yau suna tijara kwaya matar aure tana sai da kwaya a gida kamar yadda suke sai da awara da wake ina gwamnati ina al'umma wataƙila yarka ce wataƙila ƙanwarka ce wataƙila ‘yar uwarka ce sun rena mu ne saboda ba mu da manufa ba mu da future ba mu da mustaqbal ba mu san ina muka sa gaba ba wanda ya kamata ya yaƙi abin shi za a ba wa cin hanci ya goyi bayan abin ku je ku ma'aikatar ndlea ina ta maimaita ta ita take da kai tsaye mu'amala da harkar kwaya su ba ku data su ba ku bincike daga nan zuwa shekara goma ko shekara bakwai ko shekara takwas ko biyar ko uku a ina ne a tsakanin kudu da arewa ina ne aka fi shan kwaya wallahi arewa ne jihohin arewa su suka fi shan kwaya mai yawa akwai binciken da suka bayar kowace jiha jihar kano duk watan kaza tana ana shan kwayar miliyan kaza a jigawa ana shan kwaya ta miliyan kaza a kaduna ana shan kwaya ta miliyan kaza a bauchi ana shan kwaya ta miliyan kaza duk suna da wannan lissafin amma ba a damu ba a ji a bincika a isar da saƙo a gyara very unfortunate a ce wai a arewa duk kwayar da ake shigo da ita a Najeriya a kudu wai yaran kudu ba sa shan kwaya kamar yadda yaran arewa suke shan kwaya kuma ai ba ku da damuwa ku shiga gari ku gani duk yaran da za ku kama ko a gansu ana shan kwaya gaba ɗaya na je gurin na gani wallahi ban ga dan sabon gari kwaya biyu ba ban gani ba duk abubakar da musa da garba da suleimanu da talatu da nero da kande ne duk a cikin su wallahi a ba ƴaƴansu ne a gari akwai sabon gari akwai badawa akwai birgit akwai waye duk akwai su ina yaran su matasan su suna da wayo sun killace su ba za su shiga ba wallahi amma ni da kai malam bahaushe mu ne babu da manufa da haka ake amfani da mu Allah kare zan rufe da illolin da waɗannan kayan wiwi giya a kayan tsotse-tsotse da ake sha da lemuka da ake haɗawa, da ƙwayoyin gida da ƙwayoyin waje da ake haɗawa suke jawo ɗan adam na farko dai duk wanda yake mu'amala da wannan sai an cire man sha'awa gaba ɗaya abdu'aful jinsi idan namiji ne ƙwaya tana kashe namiji yau kana matsayin matashi idan ka yadda kana shan ƙwaya to za ka zo kusantan mace ma zai gagare ka ballanta ka kayu ka samu yaya abda'aful jinsi inda rijal idan mata ne in mace ce duk wacce take mu'amala da kayan kwayoyi sai ta samu al-istiraf wato sai ta samu babakon baya wato a wajen addauratu shahariya wajen ta menses ɗinta menstruation period ɗinta sai ya lalace warga da ruwan jini yake yi saboda shan kwayoyi na halal ma suke ba ku matsala ballantana ƙwayoyi na haram ana samun raunin bugun zuciya zuciyarka ta taɓu har ya kai ga ciwon zuciya bushewar baki da bushewar makogwaro da'iman game shan ƙwaya yana iya gamuwa da shi duk wanda yake mu'amala da ƙwayoyi bakinsa kullum zai ta neman yawo makogwaronsa kullum a bushe ba za ka gane illa wannan ba sai mura ta kama ka ran da ka kwanta da daddare ka kasa bacci makogoron ka ya bushe ji za ka kamar za ka mutu ke kashewar fuska da wacce fuskar mutum ba za ka ganta da ni'ima ba za ka tana wani lalacewa kuma komin ni'imar da mutum yake ciki sannan kuma yana sabbabar da zubar da ciki idan mace ce mai sha ciki yana zubewa kuma baya zama sannan kuma yana kawo abdurarar jismiya kasira cututtuka a gangan jikin mutum wanda likitoci suke ta bayani da zai ma iya irguwa ba da'afu zakira raunin kwakwalwa duk mai mu'amala da miyagun kwayoyi zai samu raunin kwakwalwa ko da ku yana kwakwalwar kwayar tana nuna masa kwakwalwar tana sa ya tuno wani abu to in yi nutsu lokacin da ya bar shan kwayar kwakwalwar mutuwa take da haka mutum zai wa'i gari yana yin ƙasa ƙasa ne ga makanta da suke jawowa da raunin gani duk mai mu'amala da kwaya a ƙarshen rayuwarsa sai ya makance ko kuma zai zama da mace ita ma ta sha kasha ita ma tana da wani abun kun hadu shikenan ga shan kwaya ga mugun ciwo ya same ka raunin makogoro wajen numfashi da hanci hanyoyin numfashin dan adam yana toshewa shine kawai wata ran ga mutum ya faɗi ya mutu karkare na hatta yar kwaya da wiwi ɗin da kake sha wallahi za ta iya sababa maka mutuwa ka tafi wajen Allah baka shirya ba dhiqu tanaffus kunci wajen shan numfashi abin da yafi komai illa wal adha wa amr suka ce shine al mautul mufaji unexpected death mutuwa wanda ba a sani ba nan ganin nan kawai mutum ya fadi ya mutu kawai duk mai mu'amala da miyagun kwayoyi ba mamaki haka kawai kaga ya mutu in ka fadi ka mutu baka shirya ba kuma bala'i ya kare maka wallahi duk wanda ya kuskura wallahi ya bar wannan duniyar ya tafi gaban Allah ko ke ko shi wallahi mutum ya gama da Allah bai shirya ba wallahi zai gane kudansa zai zo yana qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha sai ka zo kana Allah ya mai da kai ƙungiyar lafiya ta duniya ta fidda wani bincike da na samo shi da yake magana a kan illolin shaye-shaye da shan taba da su shisha da wiwi da yake faruwa yake sabbaba mutuwa suka ce babu wani abin da yake kashe ɗan adam dalilin mutuwa da wuri a yanzu a binciken da aka yi irin mu'amala da waɗannan ƙwayoyi suka ce sun bincika duk shekarar duniya ana samun mutum miliyan hudu da suke faduwa su mutu ta dalilin mu'amala da ƙwaya duk shekara suka ce nan gaba wani binciken an yi shi kusan shekara kusan goma da ta wuce suka ce nan gaba zai zama duk shekara sai an samu miliyan goma duk shekara sai an samu mutum miliyan goma ya mutu saboda dalilin mu'amala da ƙwaya kaga wannan masifar ta isa yanzu muna cutar da annawa ha ban ji ba 15 26 to to wannan binciken an yi shi ne 2020 shekara nawa to suka ce daga nan nan gaba zai rinka karuwa zai iya yiwa a shekara za a samu mutuwar mutum miliyan goma saboda harkar mu'amala da baya kuma karuwa take ba raguwa take ba ɗan wana musulmi yau mun wayi gari daga cikin samarin mu matasa ni ku ne kuka dame ni ana farautar tunaninku ana farautar hankalinku da ba ku waɗannan miyagun ƙwayoyi don a cutar da ku a gwamnatance a siyasance a addinance a zaman ta kewance illar za ku zama ba ku da amfani ne kawai in nake a gwamnatance ba wani wanda zai zama jami'in gwamnati a cikin ku babba da ya yi mu'amala da baya yanzu a kasashen da aka shiga babba in za a ba mutum kujera fa wallahi malam sai an auna shi an duba bai taba shan kwaya ba kuma kusan barin ga muku wata illa yanzu an yi wata na'urar da duk wanda yake mu'amala da ƙwaya ba sai an da ke ka ko an zage ka ba za a shigar da kai wani guri ne kawai lab ne za a shigar da kai a ce yi fitsari idan ka yi fitsari za su ɗebi fitsarinka ko in kin yi fitsari za su ɗebi fitsarinki duk ƙwayar da ka taɓa sha a duniya akwai kwamfuta na'urar da za ta nuna ga irin ƙwayar da ka sha yau da a ce najeriya ana aiki da wannan result ɗin da da yawa akwai 'yan siyasan da ba za a ba su kujerar siyasa ba wallahi wallahi da aka don Allah samari na jami'a a ƙarshe an sa muku wannan lacca ne saboda ku ne future na ƙasa muna muku tsammani mai kyau wataƙila ku zama gwamnoni wataƙila ku zama malamai na addini wataƙila ku zama 'yan siyasa wataƙila ku zama masu kuɗi 'yan kasuwa wataƙila wataƙila don Allah